Nakan ji daɗi idan na ga cewa an zo da mata matasa waje ba da kuma saboda neman tarbiyya ko ba ka ba. Kaɗo mana guda biyu daga cikin su. Makauniyar kasuwa ga limamin canji ga haske kore duhu. Wannan shine abin da Bature ke kira farmers association kuma farmer club gaki gudu sa maza gudu akwai garin aljanu kaburbur irin wayannan bishiyoyin suke shukawa a gurin yanzu nan za su shuka yanzu nan zai kuɗe da kai makauniyar kasuwa sunana abu loko eh charles ya za su saboda Allah in wannan lokaci a fito min da iyali a baban kan mutu waje wannan mai zuban yanka ruwa falalu eh dorai ke gabatar da wannan shiri daga kamfanin KJ Film Production shirye da sai sai taka ya mai da kai mutum don ka shiga jama'a na ka ce wannan shi ne zai sa na a turbar daidaituwa a ce yanzu wannan mai zubin yan daba ce shi zai sa na hanyar ga honorable Moody, makauniyar kasuwa kai mutse da kai takara da za ka takarar dan majalisa abadan abadan Allah yanzu a ce Moody shi ne gwamna ina jagorantar mutane ya zan yi da ikin shugaba tsofaffin sojoji ya zan yi malaman makaranta kullum su ne zanga-zanga yan mola kuma suka saka k'a gaba sai kayar inda suka saka me ya haɗa ɗan majalisa da yan bayo an kaɗa gangar siyasa za a yi fito na fito makauniyar kasuwa idan mutane suna gaishe ka an kai da ake smile iskan ka zai dan irin murmushi ba buɗe baki makauniyar kasuwa yau wani kafin zurin ba dan gidan yawo sarkin baka ne <laughs> makauniyar kasuwa mutane da hankalinsu bayan zai zaɓi shashasha to ai mutane ma ba mahaukata ba ne ba da za su je su zaɓi mai neman mata makauniyar kasuwa wannan riga za mu ga mun inganta dabbobin ku ta hanyar yi musu baye ba su magani salfatin ba din na kawai ake ba shanu karɓar din da yake makauniyar kasuwa akwai fura da aka dama da zuma wasa shine mu ake nufi mabudin nasara wanda ya yi jawabi mutane suka amsa sosai ita al'ada ya sarki za ta ɗibo fura ta bashi ya ta. makauniyar kasuwa karan bata aran gama gumurzu dauki ba da ba wanda bai san daraja dokin jigajigai masu faɗa a ji sun yi gangani, sun wa honorable tutsu gaske ne maganan da na ji a gidan rediyo yanzu shi na'am ka ji ni kwarai wai maganar da aka yan adawa suke wa honorable sharri a gidan magana nake akan wa'annan yan mata guda uku da aka yi wa ciki makauniyar kasuwa a kaduna a zaria a kano munafukai ne yan mata ku dubi waccan yan wobi ne acp psp inna lillahi lihi raji'un wanda suka shirya Ibrahim mai allo da Tahir Aitaye. Labari Falalu ke ɗorayi. Karka ba da kunya. Ko shugaban ƙasa da aka mai kibiyar bau. Ah! Tsara labari Nasir Adam Sali. Waya! Kibiyar bau. Ba da umarni Falalu ke ɗorayi. Kana da ka sani abin da ka aikata. Don Allah shi ka dare matsawin da magana cikin yaran nan. Haya, tun lokacin da ka fara jimamin abin da ka aikata kana yawo da katon kai kamar murhun makafi